haka ina ga zai kyau a kira mana la'asar da dai jan lokacin magani masallaci la'asar to in Allah sa kafin mu idar mun samu halartar bakinmu to sai mu dora akan abin da ya samu in sun canja ra'ayi to akwai dama na raba abun biyu don yiwuwar in an zo ga littafin da za mu tattauna da su in ba su zo ba to ɗin da suka sa aka yi wa malam to sai mu tattauna da kaset ɗin a kira sallah الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أفضل خلق الله وبعد kamar da aka sani na adanta duk da wani abu ya sabunta da ya waje ba a tambihi a kai nakan bar mai kiɗa ya rawarsa da kansa ya sosa inda yake masa ƙaiƙai da kansa in abin da ya faɗa gaskiya ne to ni a guna karɓar gaskiya ba faɗuwa ba ce babu wata matsala a cikinta sai in karɓa in ya faɗi san rai jefar da san rai a guna shi ma ba wani abu ba ne komai girmanta san rai duk a sai tatar in yadda shi wani abu ba ne saboda na fuskanci ita ce mafita shi yasa za ka ga ah, wani a cikin yan uwa ya fito ta nan fito ta nan cewa kai kullun kai ne da gaskiya na saboda kullun ita nake cigiya shi yasa ba wanda nafi babu wanda nafi Allah ya san wanda yafi amma ni Allah ya azurta ni da kwaɗayin gaskiya da santa ba kuma na tsoron ta bayyana ba a guna ba in ɗauka shi yasa za a ga duk dagar da ake da ni a kowane bangare ne sai a ganna sama saboda ni an na auna abu na gaba ni da gaskiya wallahi ba zan yi shi ba kuma ina ta faɗa muku wata kalma da mutane za su ɗauke ta da sun huta kakkace addini abinda babana yake shine addini kace abinda ya tabbata shine addini to da aka mun wannan arzikin na samu wannan gatan ba a raine ni kan abinda nake shine daidai ba za ka ce abin da annabin shi za ka lura da shi ka aikata wanda bai baka bar wa shaidanu kallu makalata ma ja fulanun bai za ma sai na zama ina rayuwa da yanci in ban da haka ai ko ba komai kai rai ɗaya dai ai ka tausaya wa kansu to amma ƙarfin gaskiya shi kuma ya fi taron danki, wannan shi yasa duk haguguwa da ta taso sai ku da ƙarshe ta lafa sautinta ya bice muryar gaskiya tana ƙaraji to yanzu yau wannan rana da muka keɓance ta dan zaman yanke shakku na gaba da gaba bisa kamar da na faɗa muku bisa neman ‘yan uwa a yi haka sun sa ta sai da zagi da ashar da cin mutunci sun fi ɗari bayan nan da suka ban amsa ko ɗaya a ciki ba sai suke zaton ko ja da bayan ragon razana ce, ni kuma abin da yasa nake amsa ko teks ɗaya saboda ni a fagen daga aka sani ba ta tek na yi jawabin da na yi ba jama'a na tara na yi wanda aka datse da aka datse na tara jama'a na fayyace musu bayani kuma suka gane ni yanzu ma gashi tijjana ne tun daga mina suka zo don su gaishe ni daga irin waɗanda suka fahimci me nake nufi ina na nufa to ganin wannan sai suke ganin kofulan din ya ci tun da za a haƙƙin zubi mayar ba to ku cire shi kuma abu zai matso gaba daga nan an samu kafa an kira ni an ji murya ta rawa sai abu salatu fika to sadda ya zama ni da su ne magana ce to yau ka ƙarya ta ƙare har ya zama baka da baka to kana magana a zauna mun shirya kuma wallahi zai ga ɗebi kashinka a hannu duk radda muka yi arba da kai sai kashinka ya bushe sai na ce Allahu akbar kuskuren da kuce ni kashi na ba zai bushe ba domin in har kuma zo abin da ya fi nawa karɓa zan bisa daɗin rai me kake so a yi ka shiri zaman ne na shirya to na baka dama samun rana samun gu tun safi har yamma shiru ni kuma daga abinda nake ta cigiya ne na samu da haka na sake kira na sa wannan ranar na sa wannan lokaci to gashi mun haɗu rana ba ta ƙarya Abin da na faɗan nan na kansa Allah ya ƙara wa shehu tijani yarda shi ya ɗora ni kan wannan turba kuma kafinsa annabi ne ya ɗora ni kafin annabi kuma umarnin Allah ne na za a tanaza'tum shi shay'in Allah ya ce farduhu ila Allah war rasul Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha Allah ya ce wal ya'dhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati abdu alaiha bin nawajid ya ce kulla mudasatin bid'a amma a ma'anarta yawwa a nan kam a wannan matsayin daidai ne wani, wa kulla bid'atin balala wa kulla balalatin finna yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun yace man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun a wata riwa la ulfiyan ahadakum muttaki'an ala arikati yati lamru min lamri fa yaqulu hasbuna kitabullah mawajanna fi a taba'nahu suna nan da yawa shi kuma shi Ahmad Tijjani Allah ya masa rahama ya buga stamfi akai yace idza qila anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i fama wafaqa fakhudhu wa ma khalafa fatrukuhu a cikin a cikin durra da wannan haka Sheikh Sukairaj ya kawo ya kuma kawo shi cikin cikin wancan littafin da faɗurhu duk ma'anar su ɗaya ne Sheikh Ibrahim ɗin ya sima ya daɗa tisawa cikin bayan wata ya kuma maimaita cikin kashiful ilbas kuma dai na faɗa na wannan magana sun tashi daga sha ɗaya sun tafi zuwa ishirin to alhamdulillah aiki da wannan umarni umarnin Allah umarnin manzon Allah umarnin shehu Ahmadu Tijjani Abul Abbasi ibn Muhammadin Alfasi bisa aiki da umarnin da ya bar cewa na amma neman ƙarya abin duk da aka ce na faɗa in ya saba da nan manzon Allah ba na bane in ya saba da mizanun shar'i ba na bane sai gashi wannan magana kamar da na faɗa ba wai yau ba ba jiya ba ni ba ne shekara goma sha ɗaya bayan wannan al'amarin da ya sa ma a yau an samu ƙaruwa da daɗuwar adadi na wannan maraji'u da waɗannan mawazinu na shari'a game da wannan matsala matsalar ziyara annabi ya koyar da ita daga farko zuwa ƙarshe bayan na gama da kasar zan kawo fikihun ziyara na fitar da hadisai sahihai hudu. fikihun ziyara daga manzo Allah ba abin da ya bari game da ita hadisai biyar cikin musnad bakwai cikin muslim hadisi biyu cikin abu dawuda cikin Turmuzi hadisi daya mustadraku hadisi takwas musnadul bazzari hadisi daya mu'jamu na ɗabarani hadisi biyu musnadu na abi ala hadisi uku tabaqat ibn sa'ad hadisi bakwai as-sunan al-kubra ta nasa'i hadisi shida dalailun nubuwa hadisi shida at-targhib wa tarhib ta haƙiƙin albani nan na ɗauko maganganun albani saboda hadisan da yadda sun haura gada hadisi uku tarihu dimashka hadisi uku siyar alamin nubala hadisan da zahabi ya yadda sahihai ne takwas majma'u zawa'idi hadisi shida kanzul ummali hadisi goma sha takwas nizali itidali hadisi biyar wannan kan fiki ziyar ya ake yinta me hukuncin yinta me falalatta a ina ta halatta a ina ta haramta annabi yayi duk bayaninta wanda shehu Ahmad Tijani ce a tambayi annabi in an ce na faɗa ku koma cikin hadisan manzo Allah abin da ya daidai da koyarwar sanawa ne wanda ya saba ku wurgar <clears throat> duk ciki babu wannan rabawa ko a gu ganin na maimaita ko a za'ifin hadisi babu ita kuma da ƴan uwana sun zo ga littattafan a tsari na su zan dinga ba su ja a miƙa su su karanta bakin da idan da haka magana cewa wani musulmi kai ya ziyarci wani ko in ka ziyarci wani mai falala a musulunci dan ba masharabin ku ɗaya da shi ba kai laifi wannan ya saba da koyarwar manzon Allah ga hadisan nan jere da maraji'un su abin da yasa ba zan fara da su ba yanzu saboda zan fi son a ce a yi sirfi a tirmi eh kada bayan na gama wasu ce dan ba ma gunni to zan bari sai da mutum ya zo ni ba ni dan sako ne na fito da su ba ni na rawaito su ba ba ni na inganta su ba ba ni na sa annabi ya faɗe su ba yadda kake da yancin ka duba ka gani nake da yanci na duba in ka karba ba magana ta ka karba ba baka taimake ni da komai ba haka in ka juyar ko ka jefar baka cuce ni da komai ba alkalbu yanbahu wal qafilatu tasiru to kafin nan a bangaren abin da ya shafi fiqihun dayan takas Allah ko na wace dariƙa ɗaya ne mizanin lada a zikiri ihlasi babu wani ƙari akwai. sirrin izini inda ya fi tisari da manzan Allah duk ɗayan wanda ya fi ka ihlasi, ya fi ka lada wanda ya fi ka yawaita yi haka annabi ƙa'idar da ya sake ba mai zuwa bi bala mai maja abi illa ahadun fa'ala ma fa'ala au zada hadisi ne sahihi isnadi gaskiya ne izini gaskiya ne kuma ban taba inkarin shehu tijjani yana da izini daga manzon Allah ba ban taba wannan ba cikin rigima ta ni nake rigima ma da masu musawar an yi kusan lokacin da aka bar mun su din Najeriya in nayi gabas na yamma suna kira in ne kudu na arewa suna cewa ina kai aina azmata kuma inda kafan nan bata taka ba a dalilin kokawa da masu ta shehu tijjani ɗai ɗai ne inda kuma ban je ba sako ya je saboda haka ni abin da nake cewa abin da ya saba wannan shar'i da aka kuta wanda shi Ahmad ya ce a duba a gani in ya daidai da shari'a nasa ne ya saba a jifar ba nasa ba Fiƙihun ɗayantaka zikirai da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ahadisi na samu hadisi arba'in 43 na fiƙihun zikiri duk ciki ba wani magana cewa hailalar wani tafi ta wani ko ba a yadda wani ya haɗu da yayi da wani ba ko wani ya fi ƙarfin ya nemi albarka ta wani kai ta kai ga manzan Allah yana cikin ɗakinsa mai girma da tsarki ya hangi haske yana zuba a kan wasu zakirai a sahabban da ba a masan san su waye ba ya fito da gwado cikin dare Ya ce mai kuke yi haka suka ce zikirin Allah muke Ya ce rama ce naga tana zuba na zo samu samu na ka duk ka duk darajarka kai manzon Allah amma yau gashi yana ɗakinsa ya fito yi musharaka da ƙanƙanan almajiransa wajen laftan da ga ana raba musu kai ka ce kafi ƙarfin wannan wa kake shehu tijjani bai ce maka haka ba idza qila ni shay'un fazinuhu bi mizan shar wannan kenan kar in shiga tafasilu a muslim a fikihun zikiri da ɗayantakar zikiri ya kawo hadisai uku turmuzi hadisi biyu musnadu tsayalisi hadisi uku bazzaru hadisi ɗaya abu ya'ala hadisi shida mu'jamul kabir hadisi biyu sunan lukubra hadisi biyu mustajraku hadisi daya matalibul aliya hadisi daya itaful khiyaratil mahara hadisi shida targhib wa tarhib hadisi hudu majma'u zawaid hadisi goma sha waɗannan duka sun gina a ƙarƙashin fikihun zikir zikiri abu ɗaya na wanda yafi fi abun Allah na wanda ya dan Allah ma umiru illa li abdullah mukhlis alkayyisu man dana nafsahu abila libab adal mauti wal ajizu man atba nafsahu hawa wa tamanna ala allahi al-aman hankali wanda ya ta kansa yace rago takarai wanda buri ya cika man rai yadda da burin ni ne kaza ko ba kaza sai an yi kaza da kaza da kaza to tamanna ala Allah al ke mutum ya kiyaye kansa addini ba sa wannan kenan yanzu zan danna a ji irin raddin da su suka iya inda aka fara maganar nan ambaliya nake da nasi kuma wannan shi yasa duk irin kwaramniyar da ake sai kaji muryar ƙarya ta kawai ta Abdul Jabbar ta ci gaba da da kuwa zan danna yanzu a ji me yin maganganun nan abinda aka tabbata min dan shehu malam abubakar a ti kusan kani amma bar a ji irin yadda ya yi wa abokin babansa na ƙuruciya tun suna yara ubana da ya dinga sirfa wa zagi a nan tare ya tashi da ubansa tun suna yara to zan sa shi ya faɗi irin nasu hujjojin su irin yadda suka iya istijaji sannan mu ba shi amsa ta ilimi dan fobiyo wajen asar salihi amma na ce ni warki ne sai nake da babanka dawo da shi farko ni ban taba shehu abul qadir ba dan na san jikan manzon Allah ne ban taba dan fodiyo ba dan an san salihi ne amma na ce ni warki ne dai nake da babanka to wannan jumlar da na datsu wani tanyari Allah ya mai saboda shi mutumin da yake magana da har hargidu baya sanin ya sauka layi sai an shafa kansa wata shimfiɗa suka yi ta hikima sai aka ce an ware shehu lukadar jikan annabi an ware ɗan fodiyo salihi ubana ne daidai da shi to abin sha'awar irin yadda ya zagi uban nan haka ya zagi dan fudiyan. bari ku ji irin zagin da ya dinga dan fudiyan daga bakinsa su waye kakannin naka da ne maka diban karan mahaukaciya cewa ne da kai ma idan kana ma cewa kakanka shehu dan fodiyo ne to a cikin sadaukantaka shehu dan fodiyo ya nuna shi ragon waliyi ne a cikin waliyan Allah su waye kakannin naka da ne maka ɗiban karama ta cewa ne da kai ma idan kana ma cewa kakanka shehu dan fodiyo ne to a cikin sadaukantaka shehu dan fodiyo ya nuna shi ragon waliyi ne a cikin waliyan Allah domin bai sami yin jihadin da mafiyanci ya tsaya ba sai da in rubuta wasiƙa ya kai roko daga Shehu Tijjani a bashi taimakon bataliyar mataimaka aka ba da Umar rubuti a ɗauko tarihin Islam ko ba a bane su shan Abubakar Tairan ba wanda ya duba tarihin Islam ya san kuma sannan aka tura da Umar rubuti daga Maroko izo hakan dutsen kwatarkwashi a Sokoto aka buga yaƙi wanda har yau shine ba a san inda kabarin sa yake ba don ba rubuta ba su rubuta ba da a ji wannan jama'a a tara hankali a wato wannan inda ya isa sautu to sai in bi shi gaba-gaba da danka irin ta waɗanda suke magana da harshen ilimi ba da harshen hauragiya ba amma zan muku ishara ga wasu abuwa da za ku gane kun tukurmin jahili ne shi abu na farko dai kun ga ce shi ba zai taba dan fodiyo yanzu akwai taɓa wadda ta wuce ce shehu ɗan fodiyo ya nuna shi ragon wali ne a cikin wali yan banda sakarai akwai zagin da za zaka kamar shehu ɗan fodiyo da ya kai wannan wato ashe kenan inda ya samu sarari ba a san me zai ba a haka agonsa wannan bai taɓa shi ba na biyu yadda ji na ɗauko tarihi a nan kuma tarihi na alhamdulillah dan ne bai fito ta inda na bi ba ai a bayan wata biyu na buɗe na ce ga maganar da nake in ya isa ce babu ita Dan haka mai canja magana ce na ci shi ɗan fodiyo ne kakana to kun ga wannan tataccen makaryaci kuma abin da aka yi kowa yana da kwafi kuntuka karya a ina na ce shi ɗan fodiyo ne kakana cewa aminin kakana ne to wani ji ƙarya ta biyu karya ta uku ya ce shehu ɗan fodi ya rubuta kadda maroko an aiko mai da bataliya ƙarƙashin shi umar lufuti to in ya isa ya faɗi gun maganar da yake son ya ce ita ce shehu ibrahim a wannan littafin albayan wata ne ya faɗa akwai wasu daga murakisha da suka zo suka kawo shehu usmanu ɗauki bai faɗi kuma ko su waye ba iyakarta kenan ita ma kuma wannan magana ciro ta yayi cikin al-iktisad saboda haka iyakar magana kenan to ta yadda za ku tabbata kun tukurmi ne sai ya dinga gini yana rusa yana karo da kansa da kansa ya ce ba a rubuta komai ba game da zuwan umar lubuti to ya aka kasan ya zo don ya taimaki shehu usman ka ce shehu usman rago ne ka ce wanda aka turo kuma amma yana zuwa aka ji a kwatarkwaci aka buga yaki ya bata kugarsa ba a gani ba to waye rago tsakaninsu wanda buga daga ɗaya aka neme shi aka rasa ko wanda sai da aka gama fitowa da shi ya raba tutoci waye jarumi a ciki sannan ta inda za ku tabbata kasur gumi ne a cikin jime mai dugu ƙasa da hababba da lanjaye ai gunga zai ce wai a dutsen kwatar kwashi da yake sankwato sunan kwatar kwashin ce ta kilta da ya kwatar kwasa musu kwatar kwashi kai kwatar kwashi ko kan gusa ba a kai gusau ba ma ko mun sakwata ba ba za ka tadda kwatar kwashi ka wuce tattafi ka in zaka yi ƙarya auna inda da kan muke al'amura da tintin an nike mu ba haka muke ba karatu muke kan mai magana kwatar kwashi a guzau take ba in kuma yakin kwatar kwashi ne da kake ji ana faɗa tambayi labari turawa ne da sarkin kano alu shehu dan bode ya haura shekara ɗari da komawa ga allah sadda aka yi yakin kwatar kwashi ta kai karatu ku ji da kyau magana cewa shi ya ware shi Abdul Qadir to sai mu ce alhamdulillah domin bishiyar ta fara ba da ƴaƴan itace ai da an fara daga sanda ana cewa ta fi shi me aka gani yanzu aka ce an cire shi kuma gayawa wanda baya leke leke bai san gidansa ba har yau game da cewa Abdulkadir bai ji komai ba tukun kuma ba zan je kawai ina ba a ɗakin kama magani na gonar yaro to wannan mun da Allah da aka fara samun wannan kiyayar kan shi Abdulkadir ba abun wasa bane duk da cewa da ya tafin shi ma bai bar shi ba abin ne da yawa na kyali dan Yasir ya hau kansa yace shi ma shehu dan shehu abdulkadir maulidin da ake mautibin shehu abdulkadir za ku ji yadda ya dinga jafa'i kai kuma yana magana shi ya yadda da shehu abdulkadir amma mautibi ya turnike zuciyarsa da bakin ciki to wannan masoyin shehu abdulkadir kuma abin sha'awa kafin mu gama sai kun ji da kunnan ku har shehu Tijjani baya kauna ƙarya amfani ne da shehu tijjani dan ya biya buƙatar ransa ta bakar hassada da ta dankare a zuciyarsa za kuma ku ji da hujja da aka yanzu bari mu bashi ya dora kalma ta gaba domin duk maganganunsa amsa yake ba kansa ya tumka ya tafiya warware sakarai ne bai san abin da yake ba mm. na ce ni warki ne daidai nake da babanka shi ne yake da riga ta irin tawa kuma rigar ubanka ce a jikina daidai nake da shi wannan dan mala atiku ne yadda ake gani yake cewa daidai ke da ubana rigar ubana ita ce a wuyansa to a kafin mu je ga ko'ina, ina kafin ba shi amsa bambancin ubana da shi barin fara tabbata masa shi ƙwanƙwalati ne fanko tasono ne shi da ba shi da amfani a gindin hanci bari ku ji da kansa bayan ya ce rigar da take wuyan ubana ita ce a wuyansa to kuma bari ku ji yadda yake ta'arifi daga baya sittin da biyu kuna haɗa mata da maza yarinya da bata taɓa sanin namiji ba a filin kansu ake bata ta da tarbiyyar da ubanka igina kan sukan mulidin manzan Allah ka yi shekara hamsin da wani abu ba a taɓa jikin manzan Allah a gidan Nasiru Kabar ba to jama'a ku ji wannan gajeren takadiri cewa ya yayi maukibin da ake na Shehu Abdulkadir nan ake ɓata yan mata shekara sittin tun da ubanka wani kabar yake bai taɓa maulidin annabi a gidansa ba to abin mamakin abin mamakin jama'a shi ba ce rigar da take wuyan ubana ya sa to kenan kun ganzu ya itirafi da cewa wannan batawar da shi ake kuma wannan shekara 60 ana kaɗa-kaɗan nan da rigar a wuyan duk aka yi yanzu wanda ya san me yake in banda makakke ka dinga ka ta kirari kana ta daba wuka ko ta ina a cikin kana farɗata to wannan muna tafe ya gama kuma daga baya zamu bashi ba amsa shigo rigar ita ta sa ba zan da girman ubansa ba domin na san kashin gindin shehu tijjani ya fi nasiru kamar da dare a sa'a a tashi jama a tara hankali a tara hankali jama'a <laughs> a tara hankali ku dinga dan haɗewa dan ku ci ribar zaman saboda muna da abubuwan yi ga lokaci ya ja kun ji da kunnan ku dai yanzu me yake ya ce abin da ya sa ya far min ya farwa ubana wani kabara saboda na taɓa shehu tijjani da ka ba zai raga min ba ba zai kyale ni to amma ku kun san da ki Allah hakimu ne a hukunci sai da ya sa shi ya ƙaryata kansa ba dan shehu tijjani ke wannan rashin mutuncin ba don ƙararren wannan da take cikin zukata al'ammaratu bisu'i ita ce take zaburatar saboda shi dai ubanan nan Allah ya ɗaga shi kan wasu kuma ɗagawa a bayyane ba wai a koya ba sannan kuma ya babbaya ita ma baya ta rufe to <laughs> ku tara hankali a tara hankali ku tara hankali bari ku ji abin sha'awa yanzu da bakinsa zai gaya muku ƙarya yake cin mutuncin da yake wa ubana ba dan shehu jani ba ne a ko kaɗan yanayi ne don wata manufarsa sabar kuji daga bakinsa yanzu ya tabbata muku ni ma ba ruwa da ni kai na ba ruwa da yin zala wasu suna ganin girma na don suna gaita ta a cikin al'amuransu kuma suna girmama ne. wani abu ne wannan can daban kun ji da kunnen ku ya ce shi yan izala ba ruwansa da yan izala kuma shi tsakaninsa da yan izala ganin girma ne suna girmama shi har ma suna gayyatarsa cikin al'amuransu <laughs> jama'a ku tara hankali yanzu in banda dabba in banda mai kwakwalwar jaki a buɗe malam wasu ne ku buɗe masu da Allah ku ji da kyau a ji da kyau mutumin da ya ce yana surfawa abokin ubansa wannan zaki, jaharatan ba don komai ba saboda kare shehu tijjani amma ya matsa ya ce shi da yanke zala mutunci ne tsakaninsu ta fito karya yake ah waye kai ne kake ta wannan baje-bajen dan Allah wanda za su dinga biwa ta kofar nan su dinga shigowa kafin mu dinga zama karatu ma za a dinga rabin hankali ina karatu ana baje-bajen kofa Aji da kyau sai ya ce kuma shi da yan gizala lami lafiya wanda dai kun sani kan mu tafi da nisa duk mutumin da yake ba tijjani ka ganshi a tafiyar Abdul Jabbar saboda kare shi tijjani ya tau haka ne kuma a iya tona babu ɗan izalar da yake ganin shehu Ahmad Tijjani da kimar ya kai ijaki a mushi to ashe anya dan shehu Tijjani kake wannan ah kwanan nan suka yi kasa Tijjani dan damfara suka ce ya yi fashi an kai samame ya gudu ya koma sani an gano shi ya yi zaman kurkuku ya koma buga kudin jabu kasafin na yana nan har gobe ana kuma ka ce kai tsakaninka da waɗannan babu wata matsala ai ba maganin ma nasu ake ba tukun ku dai gane karatun yanzu na suwaye bai dame mu ba amma abin da yake faɗa yana surfa abdul jabbar zagi yana kunduma ubansa zagi saboda shehu tijjani kuma da ya ce min kan shehu tijjani shine dai wannan magana ta kakanni na suna jihadi tun kan aifi shehu tijjani jama'a a gurguje a ina ganin bari mu dan yi waiwayi musu bayani wannan kalma da yi ya ce kashi a gindin shehu tijjani ya fi nasiru kabara to kafin ko'ina da kalmarsa ta baya a matsayinsa na ɗan malam atiku ya ce daidai yake da sarkin yaki. a matsayinsa na ɗan malam a tiku wani ya sa shi ya zagi sarkin yaƙi to zan sanar da shi abu biyu abu na ɗaya ni a guna malam a tiku Allah ya ƙara masa rahama Allah ya ji kansa ba wai malami kawai nake kallon sa ba ubana ne watakila wanda ya biyo bayan kowa irin tarbiyyar da aka yi mai ni shekara kamar ishirin baya na rubuta malam shehu malam atiku raddi kan littafin da ya rubuta ta hazirul isabatil ahmadiyya na rubuta masa raddi na rubuta masa raddi shi na rubuta masa raddi na aika da shi malam yana ganin raddin ku ji da kyau a hanyar Legas na rubuta raddin wallahi jama'a muna dawowa da na ɗauki raddin na kai wa malam ai daga inda ya duba yana duba raddin ya ga abin da na rubuta a baya cewa ina raddin tahzir isabatul ahmadiyya shekara 20 baya nake gamu abinda amirul jeshi yayi sai ya ga littafin sai ya juyo kaina cikin fushi yace malam atikun kace wa raddi idan zaka malam atiku raddi ni ma zaka yi mun kenan malaci kuma ba ubanka bane malam atiku ba ubanka bane ai kun ga wannan abu da malam yayi tun daga ranar ya sa na a saiti na san waye malam atiku to ni Ibrahim da aka yi mun kenan a gidanmu ba zagin malam atiku ne ba maganganu ne na ilimi aka ce min kayi wa ubanka ba ni kaiwa ba shi kaiwa ba ubanka kaiwa mala tiku ubanka ne aka yaga littafin mala ya yaga shi ya daga karkashin buzun sa yasa yace in kaiwa mala atiku raddi abdul jabbar ni ma za ka yi min kenan mala atiku ubanka ne to ni ya kamata ya ji ni nan da aka yi min na dai kenan da ka wannan sharadin da aka samu ina nan kai kalma ɗaya ta cin zarafi ba zan iya Allah ya tsare ni radda zan iya wajjar da kalma da ta shafi cin zarafi ga janabin wanda malam ya tabbata min ubana ne da haka ina nan a haka malam atiku kallon ubana za a bar mu karatun nan mu hakura malam atiku kallon uba nake masa wannan zargin ta ku tayyawa kun ji abu na daya abu na biyu wato mushkilar ne idan aka ce mutum bai karatu ba komai sai ya faru da ya san waye sarkin yakin shi usman dan fodiyo abocin mala a ciku ne amma ko fi nafsu lokaci malamin tsani kuma kankana tuwai malanta ta kara nazamul kubra mafi wuyar littafi a aƙida daga farko har ƙarshe shehu malam abubakar atiku gun malam ya karanta wannan da ya ce kashi ya fi shi idan aqida idan aka je lahira abin duk da ya shafi aƙida ta shehu ta babana shehu malam abubakar atiku sanka in malam kabar amirul jaishi ya kubuta a aƙida to malam atiku zai kubuta dan ya shi ya koya masa aƙida wataƙila na san ai haushi amma bari in fara ɗan shafa kanka kaɗan a rubuta zan nuna maka ba kuma rubutun gidanmu ba a gidanku aka rubuta ku duba nan za ku ga littafi can wannan littafi da yake hannuna alkafi fi ilimi tafkiya alkafi fi ilimi tafkiya. wa ya rubuta shi sharif ibrahim saleh al mai maiduguri duk wani batijani ya san shi an san kuma manzilarsa a tijjaniya to ga littafinsa alkafi fi ilimin tazkiya duba shafi na talatin bakwai dan ka san shi wannan da kake cewa kashi ya fi shi nan shi ya koya wa mahaifinka ƙida abun sai koyi na da ɗari shi da malam ne koya masa ga abin da Ibrahim Sharif Ibrahim Salih yake faɗa waja'a mu'akharan as-sunusi faharrara al-masaila wa hazzabaha وسلك فيها طريقا وسطا يجمع بين النقل والعقل مع التاويل شيخ محمد السنوسي برهان برهان الدين yazo a ƙarshe tahririn mas'aloli ya bi hanyar tsaka-tsaki ya haɗa tsakanin hankali da hujja da tawili ya fitar da mazhaba a ƙarƙashin muharrara a cikin ash'ariya wa akhiran ja shehu dahiru ibnu ibrahim fairamma fala khasat jami'a ara'i sunusi fil aqaidi fi manzumati allati tara, inda nasi bi manzumati al-kubra da ƙarshe shek dahiru dan ibrahim fairamma yazo ya tattari ara'u na sunusi burhan cikin aqaidu na guda shidan nan a manzuma wadda ta shura da manzumatul kubra to nan kun ji a ce fairamma a can wai a cikin waɗanda aka turo daga maroko har da wani wai abubakar fairam abubakar to da farko ka ji ba ba ake cewa fairamma kuma ba ba abubakar bane dahiru ne kuma shi Shau ɗahiru ma mutumin kuka wani ƙarƙashin gwamnatin gazargamu lokacin barnu nuhin ya ma gabaci shehu usmanu shi duba cikin mai sur fitar shi bilar tukur za ga gatar jamatar shi ku shi umar rubuti ba mutumin maroko ba ne. mutumin mali ne futa tora wadda wancan tarihin da yi ma da baka san shi ba fice da ka ce a duba tarihul islam wanne ne tarihul islam ko yana nufin al-islam bi najira ta kila askandar ya karanta na Sheikh Adam Abdullahi al-Ilori to wannan littafin a ɗakin baban Taju a gidan Qadiriyya Sheikh Adam Abdullahi al-Ilori watan sa shi da yazo malami duk ya gaya mai abubuwan da ya rubuta ka san wannan bayan wannan babu wani littafi wani tarihin islam wanda ya rubuta shehu usman ya rubuta takarda an kaiwa in kana neman tarihin jihadin shehu duba in da mai sur kawo ta ka ce ko ba a rubuta ba kuma kana faɗan littafi ka ce a ciki ka gani wanne ne tarihin islam din fito mana da shi inda da akwai mu za mu gaya maka sunansa dan ba ku karatu na ɗaya kenan na biyu wannan hakikar ta cewa shehu Umar Futi aka ba a sanya aka ba ba a rubuta ba har kai kafiran da suka suka istishraki ma sun santa duba da'iratul ma'arif kubra ta Budurus World Islamic Encyclopedia ta Budurus juz'i na 13 zaka ga tarihin yadda aka yi da shehu Umar Futi tana ba a rubuta ba ba ka karatu ne har kai sun sani wannan muka ka dawo cikin gida gun marubutan tarihi ba duba tarihin shi Abdullahi Zangi alƙalin alƙalai dan kaga tarihi da kake tambayar kakanni na kuma duba jala'ul basar ka gani kuma wannan tarihin da na koro maka ba ni na faɗa ba shehu ibrahim shi ya faɗa tun daga karnin bakwai tambuta take rike da asimar musulunci da sakafar musulunci har shekara ɗari biyar ɗan fodi ya zo ya karɓa kuma na gaya maka sakafar musulunci ba kowa ne ya rike ta ba ba kowa ne kuma ya asasa ta ba illa ka bara Muhammad ibn Farma Alu ita ce jami'a ta kwari. a yanzu ma masallacin na darule turas sunansa ke sunan da to wannan hula biyu ce tsakaninsa da askiya Muhammad Turai Zagreb ƙani ne shi gun Yaqubul Khalifa Yaqubul Khalifa kakan malam kabara na biyar shine Sheikh Umar ibn Ibrahim al-Kuwai a rubuce yake Sheikh Ibrahim Umar ibn Ibrahim al-Kuwai wanda ake cewa Malan Kabara shi ya haifi Shehu Muhammadu mai zauri Shehu Muhammadu mai zauri ya haifi Shehu Muhammadu Nasiru Shehu Muhammadu Nasiru ya haifi Shehu Muhammadu Muhtaru Shehu Muhammadu Muhtaru ya haifi Shehu Muhammadu Nasiru Shehu ya haifi Abdul Jabbar dan haka ulaika bayi faji ni bi mislihim idan kana batun sakafa islamiyya ga shi Ibrahim ya gaya a garin mu aka kwanta aka tankashe ta kakanni na ya yadda sun rike musulunci shekara 500 cikin albayan wata biyu wannan sakafiyan kenan ta bangaren jihadi ga askiya nan almalikul ajil ya shimfiɗa mulki gaba ɗayan ikilima a ya duka a ƙarƙashin askiya ya zauna tun daga sigai har an sumana wadda kuke ciwo Nijar yau har abin da ya kai biladu ƙarshen da tukururi barin nuhi Najeriya da makotanta askiya ne ya rike su dukansu to haka in za ka yi magana ka dinga karatu tukuna ba kwaya ake sha a zo a ta hauka ba karatu ake yi yanzu ni nan kun ga wannan zaman imtidadan daga karfe goma sha biyun daren jiya zuwa yau sallah kawai take zaunar da na ta saukar da ni kasa shi yasa da abin da za a yi yake amfani ba kwaya ke sha zo in ta ban kaura in ta zagin abokan ubana saboda lalacewa albarka da manzo Allah yana faɗa yana daga alamar ɗa na gari girmama abokan uba bayan bashi to a gurguje ga karatun a yawa mu faɗo kan karatu wannan dan tarihin da na yi mai na shehu dahiru, fairan magashi a littafin almajirin babansa sharif ibrahim salih inni da ubana ba mu isa komai ba ya san sharu Ibrahim misali Sheikh Dahir Fairan mu ake ce mu kuma wannan littafi da yake faɗa na zumar Kubra mu ba ruwaitar sa muke ba gadan mu ne Shehu Umaru shine ya dauki Kubra din ya je kai ta ga zargamu Shehu Dahir ya waƙe masa ita i ya taho da ita a waƙe kuma ya haɗo masa da nana halima kumbotu kumbotu ta zo ta auri mallam mahamudu tijin maliki mallam mahamudu tijin maliki ya haifi mallam muhammadu jamu da kumbotu halima mallam muhammadu jamu ɗansu na fara da ita mai bin sa mallan ibrahim dabu kakan dabawa kakan sarkin kano kakannin duk waɗannan hakimai kakannin sarakunan da aka yi mallan ibrahim dabu malam umaru wanda ake to malam kabar shi ya taho da ita tun daga gazargamu ya kawo malam mamu da ita tudun maliki eh, kakar sarakunan kano duka kakanmu shi ya taho da ita da garar raƙumi ɗari da waƙaƙƙiyar nazamar kubara. kuma ta'alikin duk da ake karantawa a jefan ta'ali na zaman kubara malam kabara ne yashi kuma wannan littafin shi aka dauka aka kai misra sardauna ya aje kuɗi, fam ba lalat gashin tinkiya sai da aka da shi suka ce ba za su iya ba malam yace kakkaban ku kwabo bannin gwada yana nan ya shirance shi bushiral kubra sharhu nazmul kubra ga isnadin mahaifinka a bakin babban almajirinsa cewa gum wannan da kace kashi ya ji shi shi ya koyar da mahaifinka mafi tsadar ilimai tauhidi kuma ilimin tauhidi gaba yake da dariqa gaba yake da ɗarika. ya ci gaba cewa narwiha an shaifi al-arif billahi in ji ibrahim sali muna ruwaitar nazmul kubra gurin mu masanin allah alhaji abubakar Atiku. gun gun waice ta mana gun sai karanta ta gun waye ta shi kuma ya ce an muhammadin nasir shehu atiku ya karanta narmar kubra gun wannan da kake cewa kashi ya fi shi a gunsa ya yi ta shi kuma gunwa an shaihi ahmadu kabara wanda yake cewa ali kabara gaba daya kashi ya fi su kuma gashi bai sani ba aqidar sa ma ta kan ali kabaran ta bi in sun kubuta aqidar gidansu ta kubuta in sun kife aqidar malam atiku ta kife kuma nan. an ilmu alibi shi dai Ibrahim Fairan Malikullani rahimahullah rahmatan wasi'a anan shi kansa isnadin da ɗa'i a cikinsa. da azali mu'ubali ne munqadi domin a tsakanin shi Ahmad Kabara da shi Muhammad Nasir Kabara akwai Sheikh Ibrahim na tsuguni a tsakanin shi Dahir Ibrahim Fairanma an yarda rawi biyu tsakanin Sheikh Ahmad Kabar da Sheikh Ibrahim Fairamma Dahir bin Ibrahim Fairamma an yarda rawi biyu an samu hadisi ya zama isnadi ya zama mu'zali rawi na daya shine Shehu Muhammadu Mai zaure, shi Shehu Ahmadu ya tira gunsa ka tsini shehu muhammadu mai zaure ya cira gun mahaifinsa babban kakanmu kenan shehu umaru ibn Ibrahim, shi kuma shi ya cira daga shehu ɗahir ma haka isanadin yake sau da haka ka ci gaba da zagin nasiru kabara zage dan tsigun sa, ka zage shi sosai amma abin da nake maka albishir da shi akwai ranar dillanci kuma alhamdulillah mai ban sha'awar mai ban sha'awar din da ya fara maganganun har gama bai iya kawo aya ba bai iya kawo hadisi ba a can a ƙarshe kuma da ya tashi kawo hadisin duk cike ke da kusakurai matsalar kenan e kusakuran luga da na ƙawa'idul Arabiya. zan zan danna shi ya faɗa ku ji da kunnuwanku sannan wani abu mai ban sha'awa tun da ya fara magana har ya gama duk kalmomin da ya karya ne duk kalmomin da in bai tuba ba aka danke shi ranar hisabi zai ɗanɗana kuɗarsa ba ma barin sa ku karya ɗaya da dukkan ku za ku sani don ku tabbata kazzabi ne a a asini bari ku ji guda ɗaya daga ciki wutar da abu wutar ta wuce wannan gayya ta kusa da Karya manta cewa a shekarar da aka yi sautin Islam a gidansu a gidansu abuwan da malam kuli alkali Allah ya ji sai dafata masa da ba tsayar bauchi da malam abdul wahab da jafar adamu na ɗorayi ya miƙe tsaye ya rungumi jafar adamu ya ce ashe jafar adamu da ni da kai ra'ayin mu ɗaya ya manta yayi wannan maganar to jama'a kun ji da yawan ku dai da ku aka bai ma san taron ne shi taron sautul wahada yake ta sautul islam tunda abu ne duk da kai kirkira ga alama shi gwanin nasu kwamishina shi ya duddura mai ga abubuwan duk ba a yi da shi ba hatta sunan taro da aka yi a kabara na yakin shari'a wai na tashi na rungumi Jafar na ce ashe da ni da kai duk a mu dai ce to ku da gaban ku akai a gaban tunda nake tunda nake da Jafar sau uku muka taba haɗa hannu da shi amma gashi an kirkiro wai har rungume shi ma na tashi ne na rungume shi ina ce masa wai ashe ni da kai aqidan mu ɗaya ce ko kuma kun taron sautin islam to duk maganganun aka gine su baya tunanin gamu da Allah shi abin da ya dame shi wanda suka sa shi su ce aika kaci eh dan abin da za a yi a kawo a mai musamman na fuskanci bayanan nasa yau na taba shi hmm, akwai alamun haka akwai yau a cikin abin hmm. jama'a wani abin sha'awa ku tara hankali wani abin sha'awa da ya kamata ku sani da ke ta gaskiya ɗaya ce yadda na danna muku shi ya karyata kan rata ba dan shawar tijjani ya zage zagen da ya ba shi tsakaninsa da masu zagin shawar tijjani ma ya ce ganin mutuncin juna ne shi da yan izala masoya ne ganin girman juna suke yi zagin shawar tijjani abin da ya dame shi da suke yi bayan kun ji wannan to gashi zan dada juya da su kuma yan uwan mutijana su fahimci irin wannan tsagatsagai masu dafi wanda nake ɗanɗanar su dan nan gashi ko a suna ban san shi ba ko anya na ganshi ba zan gane shi amma na cikin waɗanda suke eh, ya ya yi tsintsir ya kai sidratul muntaha ya kura maleji a cikin sutur da Allah ya wani wanda ni ba ni ne kaina ba ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asata al adab asata ala Allah fi hukumi alayya wa lam tardali ma wahab ba da ni yake ba wanda yayi yake wa to amma yanzu barin sa yan uwan mu tijjana dan su fahimci al'amuran nan so ake sai amfani da shi tijjani a ciso su cikin wata daga da wani dan tsitsige da da ake ganin bai fa a mutsike shi ba Allah ya bashi karfin inaya ilahiyya duk makaman da za a amfani da su an yi tun kare. duk makamin da za a girman makami girman kuɗi jifa kaidi makirci ‘yan daba ‘yan siyasa gidan rediyo ɗan sanda masu fushi da fushin wasu boko haram duk makaɗa to shi ne za ka ɗauko makamin ɗariƙa muna gaya wa ‘yan uwan mutu janawa su kyale waɗannan mutane mu ci gaba da bugawa da su a gefe kar su shiga amma wallahi ba su da gaskiya duk wanda ya shiga musu sai mun nike shi shi ma kuka wannan kenan kuma dan da tabbata musu su sani ba wai masu ba ruwansu da tijjani me ya ko ɗazu an bugo min daga ba zan kama suna ba wani babban mukaddami daga huntuwa ya bugo ya ce dan Allah dan annabi in ban da lalacewar zamani Ɗan dariƙa in bai dafa maka ba yayi abin kunya ya yake ka yace muridan nan nasu da ake ta rigima kan zaka kwashe zaka kwashe ko matan na aure ko matan ne na aure in halin ne su ga tijjani ga ibrahim sai su saka maka ka aura ko matan aure ne wannan muridai da ake ta bala'in nan kai nace na kuma ni ban ma nemi auren ba wallahi tallahi ni jama'a ku sani wallahi inda yadda rai yake so haka yake samu ni na fusa in zama can nake zaune wani ya dawo nan ya dinga abin nan wallahi Allah bai dora mun ba kaddaro mun yayi amma bai jarrabe ni da abin ban taba sa wannan abu a raina ba Wannan kuma kike ganin wani bulan nake dabara nake men suke ta sha'awar su zo a hambare to zo ba zai ga hambare ni ni kullun ta nake in za ka yi zo kai abu biyu da farko ka zo kai na biyu ka taimake ni ka ganar da jama'a su taimaka su kyale ni to yanzu barin sa yan tijjaniya su ji da su me ya faɗa akan su? bayan duk ya gama zagin malam da sunan shehu tijjani wanda shi ba har yanzu ba a san shehu a san ya zawo a san suwaye shi sa tijjaniyar masu yakin yada tijjaniyar kuma ya ce an ɗauka ita tijjaniya shine a tabka a sa a katuwar riga da aska mutane suna kiran kansu jiwunnai su rata wani tsohon mayani su kata wani katar su nada wani katar rawani da wani dogon carbi kamar jelar kurege bakin su yana doyi wannan ne Tijaniya? to yanzu wa ya rage wa ya rage anan wani shehi ne bai sa ba tunda da ya faɗi rike carbi ya faɗi mun san da duk shehu nan suna rike carbi ya ce bayan ya gama wannan sifofin ya ce rike carbi rataye tsohon mayani na ƙatar rawani bakin barin baki yana ɗoyi tare kan halka a hanya a ce wai zawuya ce ana zikiri zikirin kuke ko yan burutu bayan ya gama ya ce duk wanda ka ganshi da wannan sifofin munafiki ne to yanzu a nan tsakanin ni da shi waye ya zagi shehu tijjani dan yanzu wannan sifofin a tashi shehu tijjani yana rawani ta jami'a yana rike carbi har fasali ne da ita a cikin jawahir limani tsakanin da shi wa zagi Shehu to bari ku ji da kunnan ku ƙarya suke kuma dama dan haka ba ku san su ba ba su damu da ɗariƙar ba kuma ni yanzu da kira suka taso sai sun nike ni shehun nan ma da suke ciki dan me suka fi su shi yasa za ku kula ai za ku ba sa rawani dukansu eh sai dai a samu damanga ko zita a dan da sakari a samu shadda a eh a dankara mata sitati a karya hula a dora gilas ture ka ga tsiya, a shiga gidan mota ana marzafawa stiyari ko a kwanta baya ana tuka commissioner saka bari ku ji su a gunsu masu rawanin da suke muku da wainiya. suke rike tarbon suke tara kuku zikirin sun ce din munafikai ne bari ku ci kun kuma dalla ku je na wannan kun kuma ku ita. kana gwada babban da sun dauke ka mahaukaci da tarbi sai ka ci a wargari babu da nufi babu hujja ba a karantar da zancen sakon shi tijjani ba ana ta hauka wannan yi ya hauka ku tare kan hanyar mutane kuna zancen wai zawiya kuke kuna zikirin Allah ku kuna hauka kai duk abin da ake na isance da ba ku komai ake ba rataye tsohon mayani aure shine tijjaniya ko kore jan dogon sarki da wuce sai ka ce kore shine tijjaniya ko na ɗaya kai da duk kuma da kai da warin baki da ban jiki da yunwa cikin tijaniya duk wanda ka ga yana wannan sifar munafiki ne to yanzu in yan uwan mu tijanawa hankalin su yana jikin su wanda na san mafi yawa yana jikin su lokaci yadda za su gane a can ya ce shi da yin izala ba wata matsala kun gari ba da zai ya kan muku su ya ce shi da su gayyatar sa ba taya su yake kuma shehunan da suke muku yaki da su ya ce duk waɗannan munafikai duk wanda ka gani da rawani da dogon carbi da katuwar riga da mayani a wuya baki na wari ya tara kan hanya ana zikiri ana cewa ka ake carbi kamar awar gaji jela kamar takurege. kurege <laughs> yace duk wanda ko gani da waɗannan sufofin munafiki ne to sauraka, alhamdulillah ai ya ishe mu karatu a ji da kyau yanzu akwai munafikin da ya wuce masu zaki shau tijjani ya faɗa da bakinsa bai da matsala da su ya kuma dawo ya faɗi sufofin mukaddaman tijjaniyar muhulisan ya ce munafikai ne yanzu wannan akwai tonan silili da ya kai wannan babbar sifan nifaka ai gashi yau babu ko ɗayan su ina suke duk wannan cika bakin hada cewa yake me ka karanta a ba abin da na karanta dan haka nace zo ka biya mu ina kake a ina ka buya zo biya mun kai da ka karanta mas'alolin nan guda hudu ne kun ga yanzu wannan na karanta muku biyu ne saura biyu dama na zaci da za sun zo din saboda magana ake yi ta hadisi sama da ɗari za a tattauna ga littattafan nan me matsayin ziyara a koyarwa ta mizanu shari wannan ɗin da suka kakaba shi tijjani zai shiga ciki ba zai shiga ba me matsayin raba hailala da hailala salati da salati istighfar da istighfar a ce ba za su haɗu ba zai shiga ƙarƙashin fikihun zikiri ta iya samun masa daga nan babu wannan yace a zo dan haka aka gudu kuma a shirye nake a ƙarshen zance lokaci ya tafi a nan na ɗauko amsila in saba daga littafin albani na so ɗauko domin ya isa abin kunya ce albani ma na itirafi da abin da a ɗariƙar gashi yau ana faɗa akan ai nasiha a karɓa magana ziyara manzo Allah da kansa yana cewa ku tashi mu je mu ziyarci wani saboda a cikin ziyara akwai rahamar Allah akwai gafararsa in ji annabi fa yana cewa a ya je ziyara dan neman ƙarin rahama manzan Allah kansa kai kuma gara ta ni na gira ba zan yi bara ba annabi da kansa ga